Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Abdulsalamu Abubakar, ya yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi ma wasu sojojin Najeriya goma sha bakwai a jihar Delta da ke kudancin ƙasar. General Abdulsalamu Abubakar, wanda shine shugaban cibiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce lamarin kisan sojojin abin takaici ne. bisa la'akari da yadda jami'an tsaron Najeriya ke iya su wajen tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. To, subhanallahi Allah da ya kawo sauƙin wayannan abubuwa. Gwamnati da sojoji da su ‘yan sanda da dai masu tsaronmu suna iyakacin ƙoƙarinsu. Abin takaici yadda aka kama sojoji sun je su taimako ana wani rikici a ce an kama su an kashe su wannan wani irin rashin imani ne ina fata jama'a duka za mu sake yin tunani mu kawo zaman lafiya a ƙasanmu babu fa wanda zai kawo zaman lafiya sai mu sabili da haka ina fata a cikin wannan alfarman wata Allah Ubangiji ya taɓa zukatan mutanenmu da duka jama'an duniya samu zaman lafiya. General Abdulsalamu Abubakar wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin wannan wata na Ramadan ya ce a gaskiyar lamari 'yan Najeriya na cikin wani hali na tsadar rayuwa a saboda haka ya buƙaci masu hali da su taimakawa na ƙasa. To halin yanzu a Najeriya mun shiga cikin wani halin ƙaƙa muke ga yunwa ga talauci so ya kamata masu hannu da shuni su taimaka ma talakawa a taimaka masu wurin abinci da kuma abubuwan da za su samu sayayyan wasu abubuwa lokaci ne muna cikin halin ƙaƙani kayi ga wasu 'yan ta'adda sun zo ba gaira ba dalili ba tausayi ba imani 'yan yara ƙanana a je a ɗauke su daga makaranta don Allah da annabi mai mutum me yake so a duniya. Ko da yake bai wani dogon sharhi ba game da ƙin buɗe bodar Najeriya da jamhuriyar ƙasar Nijar da hukumomin ƙasar Nijar suka ƙi, amma dai ya nuna buƙatar ganin an yi abin da zai taimaka wa talakawan ƙasashen guda biyu. To, ya dai kamata a duba tunani a sa jama'a a zuciya abin da zai taimaka ma talakawa ya kamata a yi abin da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.